لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الإنسان يفقه قولي أما بعد أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وانا لوكتي da muke ɗaukan darasi a cikin littafin Allah al mai girma wato a mataki na tafsiri da ake gabatarwa a cikin wannan wata na Ramadan. Cikin yardar Allah wannan shine zama na biyu a cikin wannan wata na Ramadan wanda kuma yana da kwanaki uku a cikin wannan shekarar hijira wadda take da lissafin dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas. Jiya muna cikin wannan aya ta saba'in da biyu. Lokaci ya yi muka tashi don haka al'amma zai maimaita mana karatun tawhuwan da zai halakar zama wasu wani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الذي خلق السماوات alhaku maganar Allah gaskiya ce mun yi bayani gwargwado walahul mulku kuma mulki na ne yau ma yunfaku fi suri ranar da za a yi busa a cikin to muna cikin bayanai akan yau ma yunfaku fi suri muka kawo wani hadisi wanda abu huraira ya rawaito mai tsawo wanda har muka ce akwai ta cewa akan hadisin game da malamai masu kwankwanta hadisai domin hadisi ne da ya tattaro hadisai wanda marwaitansu daban-daban akwai wanda waɗansu sika ne waɗansu kuma ba sika ba ne sosai dai suna da shawahid wanda waɗansu maganganun za ka tar da dama akwai aya da ta faɗi abu waɗansu maganganun kuma za ka tar da akwai hadisai waɗanda su ba a ko shakka su wanda suka goyi bayan abu akwai kalmomin da kuma malamai suka yi ta ba a kansu mun yi bayani mun soma wannan ainihin dogon hadisi har muka tsaya daidai ina ne muka tsaya na wato daidai inda Allah wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake bai wa sahabbansa labari domin abu huraira yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya zauna tare da wadansu jama'ar sahabbansa sai yake ba su labarin wannan dogon hadisi a jiya din mun bi wannan hadisi har inda muka zo daidai lokacin da ainihin aka yi firgita ta farko firgita ta farko yadda aljanu kansu sun yi rude sai da mala'iku suka je suka kwabo su suka dawo da su jama'a kuma suna ta ainihin karo da juna wannan ya yi nan wannan ya yi nan ana ta kiran juna har ma Allah ya kira ranar dama yau tanad fa bainama hum makon lokacin da mutane suke cikin irin wannan hairani Yau yunfaku fi suri akan wannan kalmar muke rana da aka yi wannan busa a cikin kafo nafqatun fazahi busa wacce take ta firkitar da jama'a ba wai ita ce busar mutuwa ba ba kuma ita ce busar tashi ba domin busa uku ake yi fa bainama hum ala zalika istasa'adat al-ard min qatrin ila qatrin Ƙasa za ta rinka ainihin daddarewa tana karkada junanta tana rawa da mutane saboda me saboda duwatsu an tafiyar da su wanda dama duwatsu su suka daure ta kuma an riga an tafiyar da waɗannan duwatsu wanda mutane a wannan lokaci ba su taba ganin tashin hankali da laifin da suke raye kamar irin wannan tashin hankali da suka gani a wannan hali ba shi yasa a nan a ya ce fara'au amran aziman sun ga babban al'amari lam yarau mislahu taba ganin irin sa wa akazahum lizalik min al-qarb wal hawl kunci da damuwa da tashin hankali zai lullube su mallahu bihi alim wanda kuma Allah yana sane da haka ba wai wani abu ne ba ko abun Allah ba Allah ya yi hakan dama don su rufe. domin a lokacin duk mutanen banza ne Allah ya kare mu summa nazaru ila sama haka ne sannan sai su dubi sama fa iza hiya kalmuhum ga ta nan ita ma ta zama kawai ta nan nake kalmuhuli summa shaqqati sama sai su ga kawai saman tana ta daddarewa ita ma tana kikkece fantasaratin nujumuha taurarin kawai ne su ta zubowa ƙasa wan kasafat shamsuha wa qamaruha wata da rana gaba ɗaya su ma sai su sai su ba rana ba wata قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم almauta la na bi shay'in min dhalik duk inda suka riga suka mutu a da su suna kasa ba su san da wannan ba wannan duk tashin hankalin na rayayyu ne na fatul fazai za ta firgitar da al'ummar da take raye a zamani wanda suka riga suka mutu su ba su san ma ana wannan kana abu huraira abu huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah? ya ma'aikin Allah man istafna Allah wane ne Allah ya doge a cikin sa da yake azza wa jalla fafati a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi duk waɗanda suke halittun da suke raye a sama da waɗanda suke raye a ƙasa duk za su ainihin ruɗe za su firgita sai waɗanda kaɗai Allah ya ware ya so ba za su firgita ba Abu hurairu ya ce su waye suwaye ne irin wannan tashin hankalin in ya zo su ba za su firgita ba kuma ba matattu ba ne ƙara ula'ika shuhada ya ce waɗannan su ne shahidai shuhada ya ce wa ina ma ya filul fazo ilal haya, domin wannan firgita ta kan rikira ya Wahuma haya wani inda yi. ma rayayyu ne wajen ubangijinsu su shuhada don Allah ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u inda rabbihim ko ko da dai su raye suke wajen ubangiji yurzaquna ana ciyar da su wa qahumullah Allah ya kare su ya tsare su fa za zalika yawm wannan rana su ba za ku firgita wa amanahum minhu wa hum azabul lahi domin shi wannan firgita din Allah ya tanade ta ne don azaba kawai azabul lahi azaba ce ta Allah ya ba'athu ala shirari kalbi ya aiko wannan azabar dama a bisa kangararru mafiya sharrin halittu bala ta komo sa'adu illa ala a sharari don a lokacin duniya ta cika da ‘yan iska to shi ne Allah zai yi wa duniya irin wannan firgitarwa ta yanda kowa hankalinsa zai tashi ruɗe Allah ya kare bai kamata ma mutum ya yi fatan kai gaci rayuwar duniya domin duk mutumin da ya ga an karkare duniya da shi zai wuya a ce yana da rabo a ce da kai aka rufe duniya yawanci yan iska ne za su yi a lokacin dama lokacin ta yana karewa yan iska suna karuwa duniya tana kokarin karewa yan iska suna karuwa har a dawo wata rana a rasa ma waye za a yi wa tambaya game da addini wannan busa dama an yi ta ne don a firgitar da wa'annan shirarun kalbi qala wa huwa alladhi yaqulu Allahu azza wa jalla ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas taqu rabbakum nazalzalata as-samaa'i shay'un 'azim yawma tarawnaha مرضعة أما أرضعت وتضع كل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد الله أكبر الله يدعى wannan fa ba wai firgita ce ta alkiyama firgita ce ta alamar za a yi ya ayyuhan nasu ya ku mutane ku rabbakum ku ji tsoron ubangijin inna zalzalata sa'ati shay'un azim lalle girgizar alamar tashin alkiyama wani abu ne wanda yake da girma tashin hankalin ba ƙarami ba ne, don me yau mata rauna a ta kullu kurbi amma arba'at. Rana ce da za ka ga duk wata mace ma mai goyo, mai shayar da ɗanta, ta fiske ta wurgar ta yi gaba. Ɗa dai, yadda yake zama abun soyuwa ga uwa, sai ka ga uwa ta fiskida daga nono ta wurgar ta yi gaba Sai lallai tashin hankalin da ka ga uwa ta yadda ɗanta tashin hankalin ba ƙarami ba ne yau mata rauna a ta zahadu kullu murbi atin amma arba'at wata ba'u kullu zati hamlin saboda firgita da tashin hankali duk mai ciki ranar za ta haihu ko ya isa aihuwa ko bai isa aihuwa. kuma in ta aihu ba za ta ma duba ta ga mai ta haifa ba don ba ta san ma ta haife shi ba saboda ba wata ranar da su kawo za a ga kowa baya cikin hayyacinsa a buge kamar wanda aka sha kayan maye wa mahun ba kuma ba kayan maye suka sha suka ba walakin na azaban lafi shadid azabar Allah sai kawai ta yi tsanani wa yaqumuna fi zalika al'azab aka za su tsaya a cikin wannan azaba suna cikin wannan hairani masha Allah gwargwadon lokacin da Allah ya so illa annahu yasul aka ce sai dai fa wannan halin za a dade ciki a rude sun ya'muru Allahu israfilu sannan sai Allah ya umarci shi Israfilu da aka bashi wannan kafu. bi nafkati sa'iqi sai ce to kai Musa yanzu kan kowa ya mutu yanzu kan an gama rayuwa yanzu kan za a mutu wancan na firgita mutane sannan sai a ce busar mutuwa Musa ta bi. shi wannan nafka ta farko muka ce nafkatus ba zai ko to yanzu kuma an ba shi umarni zai yi wannan gusa na sai bayan ko sai ya yi gusa nafsata shaydi wannan gusa ta mutuwa fa yasqu ahli samawati wal ard duk wa'anda suke raye a sama da na kasa kuma za a mutu illa man sha Allah sai wa'anda kawai Allah ya so a lokacin ba za su mutu don in ka yi wannan busar akwai rayukan da Allah ba zai kashe ba amma duk wani mai rayuwa a sama ko a kasa duk za sai iya wa'annan da Allah ya ware a hun kada kharidu gaba ɗaya ga su kawai zube kowa a mutu waje a malakul mawu sai mala'ika mutuwa ya zo gaban zaki zai taho ya faɗi ila jabbar zuwa ga Allah shine al-jabbar azza wa jalla mai girma da daukaka fa ya kulu ya rabbi sai ce ya ubangiji kad ma ta'alu samawati wal ard halittun ka na sama da na kasa duk sun mutu illa man shita sai wanda ka ko kawai bai mutu ba shine ya saura fa ya kulu Allah wa wa alam man baqiya Allah ya fi shi sanin wa'anda suka rage din amma zai tambaye shi ce faman baqiya waye suka saura fa yaqulu ya rabbi baqita anta al-hayyu alladhi la yamut farko dai kai kana nan don kuma ka kai rayayye ne da ba za ka mutu a wa baqiyat hamalatul arshi kuma wa'anda suke dauke da al'arshi suna nan wa baqiya jibril wa mika'il kuma jibril yana nan mika'il yana wannan busar da na yi su duk ba su mutu ba amma ba su ba kowa ya mutu wa baqitu ana sannan ni ma ina wayannan su ne kawai suka kawo fa yaqulu Allahu azza wa jalla li jibril wa mikael su ma za a je a ce to Allah ya ce ku mutu sai su bayan an yi haka zai je kuma ya sake dawowa wajen ubangiji kafin nan al'arshin Allah zai koka ya girgiza zai ce Allah jibrilu zai mutu mika'ilu zai mutu sai Allah ke da alashi uskut shuru akwai wanda na halitta wanda ba zai mutu ba wa فيموت bayan bayan فين ko الله نعم فينطق الله العرش anan ne Allah zai kore wa al-arshi bakin magana. Fa yaqulu ya rabbi ya mutu jibi. kuma ya mutu mika'ilu zai mutu fa yaqulu uskut ishu Allahu akbar fa inni katabtu katabtu al-maut ala kulli man kana tata ai duk wanda yake karkashin al'arshi na zai mutu fa ya mutani jibril da mika'ilu sai su mutu summa ya'ti malakul maut ila al-jabbar sai malaika ya dawo shi malaika wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce to fa mala'ika jibrilu da mika'ilu sun rasu fa yaqulu ya rabbi kad mata jibrilu wa mika'ilu fa Kulu Allah wa huwa alam biman baqiya Allah ya fi shi sanin wanda ya saura sai ya ce da shi Ba faman baqiya to yanzu kuma waye ya saura fa yaqulu baqita ta al-hayyu alladhi la tamut kai ne kai kuma rayayye ne da ba ka mutuwa wa baqiyat hamalatul arshi wa baƙi ana yanzu madauka al'arshi ne kawai suka rage sai ni in ji mala'ika fa yaqulu Allahu liyamut hamalatul arshi to maza su ma a hamalatul arshi kuma mutu, sai su mutu wa ya'muru Allahu al-arsh a ah, Waya bebo so sai ya umarci al'arshin ta tsaya a yadda take don su san ba su ne suke ɗauke da shi sai ce to kawo kafan nan shi ma sai a karbi kafan daga hannun fa ya sura min israfil sai ya karbi kafan daga hannunsa ثم يأتي ملك الموت فيقول ya ربي قد مات ملك ɗauke da al'arshin ma sun mutu ya wai Allahu wa huwa alam bi man baqiya ce to yanzu fa fa man baqiya fa yaqulu ya rabbi baqita anta al-hayyu alladhi la tamut kai rayayyen da ba zai mutu bane kawai yanzu wa baqitu ana sai kuma ni fa yaqulu Allahu anta khalqun min khalqi خلقتك لما رأيت فمت فيضل ce kai ma ai halitta ta ce cikin halittu na kake na halitte ka ne don irin wannan aikin da kaga kayi kuma kayi ka gama kai maka mutu sai ya mutu faiza la yabqa illa Allahu al-wahidul qahhar sai ya zama yanzu duk duniya sama da kasa ba wanda ya rage sai Allah shi wanda ke da rinjaye duk ba ɗaya yanzu babu wani abu mai numfasa ab kullu man alaiha kullu man alaiha fan wayabqa wa dahu rabbika dhul jalali wal ikram allah yake kullu alaiha fan tu wanda yake kan doron ƙasa zai kai wayabqa wa dahu rabbika dhul jalali wal ikram zatin ubangijin kama abokin girma da ɗaukaka ne kawai bai sauka don haka yanzu babu kowa illa Allah wahidul qahhar al-ahad as alladhi lam yalid wa lam guda ɗaya makaɗaici tilo wanda bai haihu ba a haife shi ba kana akiran kama kana awwalan shine na ƙarshe kamar yanda dama shine na farko to daga nan kuma me ya rage tsawon wani wal sai ya nade sama ya nade kafa sai ya sigilli lil kutubi kamar yadda ga dai ana naɗe takardar littafi summa da ma sai kuma ya gudunduna su sai ya aji ثم يلقفهما ثلاث مرات ثم يقول أنا الجبار أنا الجبار أنا الجبار ثلاثة ثم هتف ثم هتف بصوته فنن سيد هذا صوت عز وجل ذيك لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم ثلاث مرات حتى هو fala ya ji bu'adu babu wani mai rai da zai amsa summa ya kulu li nafsihi sai ya faɗa wa zatinsa da kasa lillahi wahidin yace to fa yanzu mulki kuma ya kare ba sauran wani ba karaki ba sauran mai shugabanci duk kowa ya mutu mulki gaba ɗaya ya dawo gun Allah makaɗaici mai rinjaye yaqulu Allahu yaqulu Allahu يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات Allah yana cewa dama zai canja wannan saman ya canja wannan ƙasar ba wannan ta da ba wata sama sabuwa wata ƙasa sabuwa wannan ƙasar yanzu an naɗe ta wata za a kawo kuma da aka zo naɗe ta an fata ta don za ta ba da shaida ita kuma da aka zo na ta cikin ikon Allah rayuka da suke cikin cikinta kuma da aka kawo ko suka kawo cikin sabuwa. تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها sai Ubangiji ya shimfiɗa ta, sun mai mutu kuma sai ya miƙe sama, ita ma kamar yadda ya miƙe ƙasa ya ya muddu ma maddal adim zai miƙe su kamar yadda ake miƙe fata a dame ta kamar waɗanda ba kawa yadda suke miƙe fata duk wani wurin da yake abin nan ba za a bashi ba za a miƙe ko ina sai an kamar yadda ake sa kafa duniya an shafe an sa sabon al'amari la tara fiha iwajan wala amta ta yanda ba za ka ga karkata ba ba za ka ga tudu ba ba za ka ga fari ba lebur don ba ta da duwatsu ba ta da koguna ba ta da fari ba ta da tudu ba kwana ba ko ni ko ina lebur la tara fiha iwajan wala amta ثم يدعو الله ثم يدعو الله الكلب خلقه زجرة ثم يديه الله الكرك زجرة sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi wa halittunsa tsawa zajjaratan wahida tsawa guda ɗaya ba izahun fi hadhihi al-ardi sai ga sunan cikin wannan ƙasa mawaddalatan wanda aka canza mislu ma kanu fiha min awwatu min awwalil amri kamar yadda da suke cikin kasar sanda a farfar al'amari in ya mutu tsawa ɗaya kawai gaba ɗaya sai su dawo cikin wannan kamar yadda da suke cikin waccan ƙasar a ainihin farko mislu ma kanu fiha min al-ula man kana fi baghniha kana fi baghniha wa man kana ala dhahriha kana ala dhahriha wanda dama bunne shi aka yi asa yake sai koma aka wanda kuma a sama gawarsa take kawai an yi gusa ya faɗi ya tsaya a sama wanda yake kasa ya koma yana kasa wanda yake sama kuma yana sama summa yanzilu Allahu alaihi alma ko alaihi ulma sai Allah ya sauka musu da ruwa min tahtil arshi daga ƙarƙashin al'arshi ruwan zai ainihin fito ثم يأمر الله السماء أغنيوا sannan sai Allah ya umarci sammai tumtiru ita kuma sai ta ainihin yi ruwanta daga sama nata ita kuma wannan sabuwar sama fatumtir arba'ina yauman kwana arba'in za a yi ana ruwa حتى يكون الماء فوقهم اثنا عشر ذراع سيروايا أي كان دورون كفايا كن متاني ذراعي بو مشهد ثم يأمر الله العجسات أن سيا ألا يقلم الشجب كن متاني أنتم بها فتنبت كنباتك wato fatun bita kanabati tsarafibi ko kanabati tsarafib wato tif nabati tsarafib kamar yanda ciyayi suke tsirowa au kanabati baqli ko kuma kamar yadda ganye yake tsirowa za ka ga itace ya kade ganyensa babu sai ya yi yana koko yana koko har ya dawo ya rufe lafa-lafa to haka jikin mutane zai dawo ya yi tasira ya yi tasira ya yi tasira har ya dawo mutum sai ya koma yadda yake a wannan lokaci fa ba sa tare da jiki lokacin jikin babu ya narke ya zama kasa a lokacin ne za a sace koko da shi wai wanda ya halitta da farko mai dota ba zai gagare shi don yin abu sanda babu shi ya fi wuya akan a ya lalace za a sake yin wani auka na batil bakli hatta iza ta kamalatil hatta iza ta kamalat ajsadukum har sai wannan jikin naku ya kammala fakanat kama kana ya zama kamar yadda yake قال الله عز وجل في الله مدوكين سلكي كما في تنزيل يا حملة العرش ملائكو حملة العرش تاشي يا تاشي فيهويونا ويأمر الله إسرافيل فيكم الله يتابع إسرافيل فيه المسكيش فيأخذ الصورة يتدوكي فقمها فيضوه على فيه سيطور أباكي ثم يقول لي أي جبريل وميكائيل فيعيون فيعيواني فيأتي ملائكة جبريل وميكائيل سرايو فيعياني ثم يدعو الله بالأرواح في الله يكرارها يكرارها يكرارها يكرارها يكرارها يكرارها a awaqal muslimina rayukan musulmai a lokacin za a gansu suna kyalkyali suna ba da hasken nuran haske irin na haske ba haske irin na balbali ba wa arwa al-kuffari ko wa arwa wa arwa al-kafirina rayukan kafirai kuma zulma za a ga suna ba da duhu kawai baki fayaqdabu ha jami'an zai hada rayukan gaba ɗaya tun daga farkon halitta a zuwa ƙarshen halitta thumma yulqiha fi so sai ya jefa ta cikin wannan bakin wannan kafo thumma ya'muru Allahu israfil sai ya ce wa israfil an yanfukh nafsat al-bas to yanzu kan yi hutar tashi fayanfuku nafkatal ba'si a lokacin zai yi wannan busa ta a tashi Ba ta kuro dole a ruwa duk wayannan rayuka za ga kawai sun yi waje ka na hana kai ka ce kudan zuma kamar yadda kake ga kudan zuma kuke tafiya haka za halittu rayukan bayan Allah zai kad mala'at ma baina samai wal ardi sun cika tsakanin sama da ƙasa fa yaqulu a wa izzati wa jalali Allah zai ce na rafe da izzata na rafe da daukaka la yarji anna kullu ruhin ila ko kowane rai ba zai shiga cikin wani ba dukkan ko kowane ruhi jikinsa zai je shi ba zai shiga jikin wani ba ran wani ba zai shiga jikin wani ba fadar kudul arwah sai waɗannan ainihin rayuka su shiga fil ardi cikin ƙasa ila al'ajasadi su tar da jikunansu fadar kudul sai su shiga fil haishu ta karan hanci ta tsofar hanci za su fara shiga sai a tishawa sun tarshi fil ajasadi kama tamshi summu fil ladiq na'am sai ran ya rinka tafiya daga karan hanci yana ratsa jiki yana ratsa jiki har ya gama shiga ya game jikin gaba ɗaya kamar yadda wanda maciji ya sare shi ya sa masa dafi dafi yake bi a hankali a hankali har ya gama ciki kamar dai yadda ka san a kunmu dafi yake ratsawa filladiq cikin wanda aka fara. ma'ana ladaba idan maciji ko kunama ya tsayi mutum shi ne ake ta ladaba ko tsayyar a lokacin iya inda aka sa dafin nan ne kawai dafin yake amma idan aka ƙara awa ɗaya dafin ya yi gaba in aka ƙara awa ɗaya ya yi gaba in aka ƙara awa ya har ya ciki, to haka rai zai shi ثم تنشق الارض ان فتاكم هي طريق قصاجي واتونسو النبي صلى الله عليه وسلم يجي انا اول من تنشق الارض ان الله اكبر ني واندا قبري نا ني زي فتخرجون سراء الى ربكم تنفرون تجدوا وضعكم kowa ya yi shuru ya haddace tafiya kawai ake ana bin mai kira يقول الكافرون هذا يوم عصيب a lokacin kafirai za su ga kai wannan yinin mai tsanani ne wannan yinin mai tsanani ne saboda sun ga alamar tsanani kufatan qawatan ghurdan wulfan ghurlan kowa tafiya ake ba mai riga ba mai takalma ba mai kaciya loma haka ake ta tafiya an kama hanya ba gardama nan a duniya ne in an ce kai nan sai ka ce ni can na yi to a rannan mu'tihi na ilabda ya kuri na haza na an tafi ila mawqifin wahidin an doshi wurin tsayuwa guda miqdaruhu sab'ina aman gwargwadon tsawon tsayuwar ta za a yi gwargwadon tsawon sab'una aman ko shekara la yanzuru ilaykum wa la yaqdi bainakum ko kallon ku Allah bai yi ba ma su balle ya yi hukunci ana tsaye kawai gwargwadon shekaru saba'in ba a san me za a yi ba kuma duka a cikin yinin tashin alkiyama yini ɗaya ne amma daɗe wadda za a yi kafin ma a kula mutane sai a ci tsawon kamar shekaru saba'in irin yadda za a rayu a duniya ba wai dare ake a yini Ayi dare ayi yi ne har a yi wata a ka gurgudan tsawon abu duk a ne ne amma kuma zai kai tsawon shekara la yi kuma bainakum babu wani hukunci da haka da za a yi tsakani fatakku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku kawo kuka hatta ji asu ne Me hawaye ya kai ثم تدمعون الدما sai ku dawo kuma kuna hawayen jini wa ta'rafuna gumi yayi ta zubo muku hatta lajamakum al-arab hatta gumi ya muku linsani aw yablugha al-aqan ko kuma ya kai wa waɗansu waɗansu kuma ya kawo haba وتقولون من يشفع لنا إلى ربنا kai jama'a yanzu aka za a tsaya ba wanda zai nemi ko a cece mu a wajen ubangiji sai wannan fatayi ko yanzu mun yi abu wa zai cece mu ya nema mana ceko a yi hukunci kowa ya gane matsayinsa sayin wuta wuta in aljanna aljanna bai na da. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa taquluna sai ku ce man ahaqqu bi zalika min abikum adam to waye ya fi kamata da wannan matsayin wanda za a je a nemi ya cece ku banda baban ku annabi adam khalaqahu Allah bi yadihi wa nafaqa fihi min ruhi Allah ba da zatin sai ya halice shi ba wai haka aka aibe shi ba aihuwar sa da shi ya halice shi shi ya gina shi kuma shi ya sa masa rai wa kallamahu qablan kuma ya yi tsadi da shi kafin a ce ya yi tsadi da kowa da annabi adam ya fara don haka fa ya tuna adam sai a zake wa adam fa ya tulubu na zalika ilayhi sai su nemi hakan a wajensa fa ya aba sai ce ina fa ya ma ana bi sahibi zalik ba ni ne da wannan matsayi ba fayastakara'anna fayastakara'anna al'ambiya ko haka za su yi a kwamfasa wa sauran annabawa duka su je wajen wannan annabi nabiyan ba da nabiyi fa kullama ja'u nabiyan duk lokacin da suka je wajen wani annabi a ba alaihi sai ce ina ba zai yi ba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي annabi yake sallallahu alaihi wasallam har sai kun zo kaina fa anqalibu ila al-mahsan sai in tashi in doshi wani bici fa akhirru sajidan in fadi yi sujuda kai fassan yake ko eh wato fahsu al-fahsu shi wannan al-fahsu din su kansu abu hurairah a wurin abu huraira ya ce maka ya rasulullahi wa alfahsu ne ake kira da wannan suna alfahsu ƙara ya annabi sallallahu alaihi wasallam ce da shi ƙudda al'arshi wani kaman ginshiki ne gaban al'arshi Allah zan je daidai wajen sai in fara yi sujjada hatta yab'athahu Allahu in ya faɗi yayi sujuda sai Allah ya tura masa wani mala'ika sai ke faje ka tsara ba fa ya kuza bi aghdi sai ya kama dama sai na sai ya daga fa ya qawli fa fa li ya muhammad ya muhammad fa qulu na'am ya rabbi نعم يا ربي فيقول الله عز وجل ما نعم ميدا موسى وهو عالم كما الله يا يفيش سنين داموس فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة كامو الكوين شيتو دام وكما قاشي لوكتي يعني فشفيني في قلبك دون حكا ina neman ceto ka bani ceton halitta faqdi bainahum kai musu hukunci ka qala allah man shafa'atuka ana atikum aqdi bai yake ko na ji ke ka koma gurin gurin da kai zan zo in ku yi muku hukunci qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fa arju fa aqibu ma'ana sai in koma in tsaya kusa da mutane وبين ما نحن آه، وقوف استمعنا من السماء أصل شديد منا تكون وانا سيوازا بجواني من بوتي ميزاني كارا ميزاني فينزل على السماء والأرض هو عاد وينزل على السماء الدنيا آه، وينزل على السماء الدنيا في حديث سمى الدنيا ننتظر sauko mala'iku ke na wannan sama ta duniya su ne za ka yi ƙara kamar na ƙyaure kya an tsatsa ga an buku ne kofofi sai ka ga suna ta saukowa sahu sahu za su sauko su samu mutanen da suka karga da aljanunsu da ‘yan adam sai sun ninka su ninki demis laiman fil arzi min al gwargwadon minti biyu na mutane da aljanu wannan saman ta duniya. A hata iza danau min al'arbi, har sai zo kusa da ƙasa a shiraƙatil al’arbi bi gaba ɗaya sai ƙasar ta ɗauki haske da hasken. Wa aka zo mafani sai su ma sai su kama ainihin mafa menene masafuhu sai ku kama ainihin wurin sahun masafuhu wurin da za su yi sahu daga asafu ne ba aka zo masafuhu sai su kama wurin yin sahunsu wa kulna lahum afikum rabbuna sai mu ce da su amma don sun sauko mala'iku ne sun cika wurin da haske kuma sun kewaye mutane sai akwai ubangiji a cikin ku a fi kuma hakuna ubangiji na cikin ku faru da kuwa a baya cikin mu amma yana zuwa kuma ya ziro alu sama isaniya sai kuma kama ta biyu bi mislai man nazala min al mala'ikati wa mislai man fiha min al sai mala'ikun sama ta biyu su sauko sun ninninka mala'ikun saman farkon nan da mutanen ƙafa da aljanun kasa sun ninninka su sauki hatta idza da nau min al sai sun kusa da taka kasa ashraqatil ardu bi nurihim kasa ta sake ɗaukan haske da hasken su wa aka zo su ma sai su kama masafukum wurin kabosu wa kunna lahum akun kuma kuna su ce a akwai ubangijin ku fa na nala wa huwa ya ciki amma yana tafi thumma yasiluna ala qadri zalika minas min at-tadhib eh, haka za su rinka saukowa gwargwadon yadda aka kwatanta maka na nimmin kawa ta uku idan Kake keke suka sauko sai su zo su ninninka na biyu da na uku da jama'a ta ‘yan adam da aljanu sai sun ninninka su sauki Na hudu ma haka, na biyar ma haka, na shida ma haka, na bakwai ma haka. Yake haka za su rinka sassaukowa kamar yadda aka kwatanta haka wajen ninkin ba ninkin. a tsarin birnin jama'a. Ana kuma sai Allah ya so. asa wa jalla mai girma da daukaka fi sulalin min nina amani wannan zai zo cikin wani abu tamkar girgiji shi din a lokacin ba a gani tare da malamiku suna ɗauke da al'arshi waji a wal malaku saffa a lokacin ubangiji zai zo tare da malamiku sun sahu sahu yanzu kam za a aje mizani za a aje sikeli alƙali na ƙarshen kotun koliya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala rabbika yawma idhin samaniya waɗannan mala'iku da aka ce waɗanda suke ɗauke da al'arshin ubangijin karannan haka za su zo da shi suna ɗauke da shi daga nan kuma sai a zo da kursiyu shi ma a girka shi kursiyu kujera ce irin ta mulki na Allah Allah ya san yadda take ya san kuma mai yaya zai yi da domin duk an su a cikin alkur'ani da al'arshin Allah ya kira shi mai girma ne kwarai kursiyun ma haka don an ce kursiyu ya yi yalwaci sammai da Wasu a kursiyu samawa kursiyun kawai ya yalwaci sammai da kasai idan za a hana sama da kasa duka a nan da su a sa a ciki ba za ka magan su ba kamar yadda idan da za ka ainihin samu idan kiyashi ka tattara su ka tsara su gaba ɗaya sai ka je ka samu sahara ka je ba ba za a hango su haka siyo ya yalwaci hadisin nan muka Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri yanzu za a lalace wa'anda ya kamata sa kafin hukunci sannan kafirai a tara su mushrikai a tara su da ke kowa ya je gun wanda ya bautawa tsarin hukuncin farko sai a halitta maka surar wanda ka bautawa kamar waɗanda suka bautawa annabi isa wani mala'ika ne zai koma da wannan kuma da Annabi Isa alaihi salatu wassalam duk wanda suka bauta wa Annabi Isa ce kowa ya tafi je wajen wanda ya haka za su yi sai su kuma wanda suka ce Uzairu suka bauta kuma duk wanda ka san ka bauta masa wanda ba Allah ba haka za a so dawo gun bayan Allah masu tauhidi ya ce to kowa ya tafi wajen ubangijinsa wanda ya bauta wa Allah mu ba mu bauta wa kowa ba sai Allah kuma ba wanda za mu je zuci sai Allah to Allah ba ganin tsaki ba a lokacin ba kiji to ai mu wanda muka bauta wa Allah ne kuma cikin wayanda suke nan duka mu ba mu ga Allah ba mu Allah muka bauta da haka har ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zo ya gama hukunci don wuta duk su tafi wuta saura suwa munafukai da musulmai mu to su ne za a ainihin tarkata kuma wajen ƙetare firari ƙetare firarin ma tashin hankali to a nan ne wayan duka za ku rurrukta ba za su ba. wayansu kuma su haye kamar ainihin kiftawa to bayan an haye ma sai an yi wani zama wanda nan ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nemi a buɗe a dasa don ubangiji sai ya koma gefe ya yi shuru ya dani sannan annabi kowa ya fi sanin gidansa fiye da yadda ka san gidansa yan aljanna sun fi gane gidansu da iyalansu fiye da yadda mutum zai gane gidansa a duniya da lokacin da aka ce kowa ya tafi gidansa na aljanna kowa in ya tafi ba zai shiga gidan wani ba har an yi bayanin yadda mutum zai je wajen da za su don haka ba za mu samu dama Allah ya saka da alheri ba wannan shine dalilin da yasa ya kawo shi dalilin wannan kalma ta ainihin musa a cikin dalilin da yasa ya kawo wannan hadisin da har ya ja mu lokaci to Allah subhanahu wa ta'ala yake a ah, yawma yunfaku fi suri wannan ita ce rana da za a yi wannan busa alimul ghaib Allah wanda shine masanin abin da ke fake was shahadati shi ya san abin da yake bayyane wa huwa hakimul khabir Allah shine al-hakimu gone al-khabiru masanin wanda zai ba ka labari na kwaf da kwaf babu wanda yake da wannan sifa irin ta Allah ya zama na gwani kwararre kuma ya baka labari na kwakwaf me yiwuwa kai kana da mallakar da ba za ka iya ba da labarin ta kwakwaf ba za ka ce matata za ka ce ƴaƴana ko za ka ce gidana ɗakina gadona shimfiɗata kujerata amma yanzu haka akwai kiyashi a ciki ka cikin gidanka ba ka san da su eh karkashin gadonka akwai weraye da wasu abubuwa kila ba ka san da su to Allah shi ya san makwabtanka akwai mugun nufi haramta amma ba ka sani kuma ‘ya'yanka akwai wanda ya fi alheri ba ka sani ba shi ne ma ba ka so sosai. Mugun wanda shi ba ɗan albarka ba ne, sai ka ga shi ka fi don ba ka sani ba ba ka san sirrin da yake cikin ba kuma ɗanka ne a ai wannan fito na ne me a ciki kayan sayarwa ne dunnawa ne wallahi wani har ka manta shi yana nan wani ya danne wani ba ka san sirrin da yake ciki ba kuma na kai wannan fiton fa nawa ne wake ne na aje buhu nawa buhu ɗari ne ke to kowane buhu kwayar wake nawa ne a naka ne ai ya kamata ka sani za ka iya ganewa ba za ka gane ba amma Allah shi sai ya gaya maka bayinsa duk ya san su kuma zai baka labarin sirri domin shi ne alimul ghaibi wa shahada shi ya san abun da ya buya ya san abun da ya bayyana kai abun da ya bayyana kawai za ka iya bada nan in abu ya buya dai shi kenan baka san da shi yanzu ka baro gidanka baka san abun da ake sai ka koma watakila sai a ce maka wallahi bayan ka fita kenan ga abin da ya don haka Allah shi ne alimul ghaibi wa shahada kuma shi ne alhakim alhabib Allah shi ne sai kissar annabi Ibrahim Khalilu Rahman yanda rayuwarsa ta gudana tsakaninsa da mahaifinsa da jama'arsa da kuma yanda Allah ya nuna ƙarfin

mu ya zama mun dace duk fi'ilin da za mu ya zama mun dace duk motsin mu ya zama dacewa ne a cikin wannan wata na Ramadan tsoron da za su kuma ya zama to an gafarta mu Allah ya sa mu cikin yan gaba gaba cikin bayan ba Allah ya yi yadda ya so in ka za a je umran sai kaji kamar wajen mulenni Allah ga ta bana kaman ba ni kaman ba ni to Allah ubangiji ya sa su je su yi umra karfafa kuma muna musu addu'a Allah ubangiji ya gyara musu zukatan ya kuma taimake su da kyawawan niyya lafiya wajen gudanar da wannan aiki bayan sun yi umra kuma Allah ya ba su lafiyar dagewa wajen ibada a wannan wuri wanda yake da albarka domin ita umra din ba wani fata lokaci da yi ba take ne an je an yi an gama kamar yadda muka zo muka zauna a nan tuni ma wani su sun zo sun yi umra har sun gama to amma abin da ya rage daga baya saboda zama harami yana ta ibada kamar yadda watan ramadana kaga anan ma aka ce a gidanka kana yawan nafilfili za ka samu lada balle a cikin kaba eh limamin unguwar ku aka ce in ka bi shi kuna ta ainihin ashan akwai lada mai yawa balle kuma limamin harami kaga ashe ba karamin alkhairi bane Allah ya kore wa mutum zuwa ko mara don haka kada mutum ya je da wata manufa bari in je in doki Allah mulki bari in je in doki Allah mulki bari in je in roki Allah ya lalata su wani da wani ka je da kyakkyawar manufa domin ba karamar baiwa ba ce kada Allah ya baka babbar baiwa ka lalata ta da muguwar manufa don haka muke musu addu'a Allah ya taimake ya kai su lafiya ya kuma ba su lafiyar bauta wa Allah a wajen mu kuma Allah muke roƙo mu ma Allah ya harkuta mu da wannan baiwa waɗanda ba su sauke farali ba Allah ya kore musu hanyar da za su je su sauke waɗanda kuma suka je suka sauke farali Allah ya taimake su da yadda za su rinka halartar wannan wuri ta hanyar da ta sauƙaƙa yadda duk mutumin da ya je wurin nan zai so in ba taɓaɓɓe ba ba wanda zai je kunnan ya dawo ya ce kai ni ba na sha'awar koma muna fata Allah ya taimake mu da harasa wanda yi mu ma wani lokaci mu samu ya a ce irin mana umra da mu Ya uwa musulmi wasu Allah ya ba su dama umra su tafiya wani su kuma Allah bai kore musu ba amma akwai abin da ya kore ibada ba za ku je su yi a wajen ba wai zuwa za su yi su kwanta kawai a ɗaki ne don su yi ibada ba to kai kuma kana nan inda ba harami ba ne amma kuma ba ka ibada a wata ba, ai tserewar an tsere ma tun da kai baka samu zuwa can ba dage a nan din man eh? ya kamata a ce kai ka ji su dagewa kai da kake nan raka'ar da aka yi ta harami ta tsara raka'o'i ma kudin bin yawa wanda za a yi raka'ar da za a yi a yi ainihin harami madina ya tsara raka'o'i ma kudin bin yawa ana to kuma ya zama kai ba ka mayi kuma kana nan a son kuma ba ka ibada cikin wata ai akwai tabewa da asara lallai ne murara ya daru Allah da yawan istighfari da tuba da yawan yi wa manzon Allah salati da kuma yawan wanke zuciya wanda dukka tuna ya ma kaza ya ma kaza ka ce Allah na ya fi a lokacin shi ma sai ce to na ya fi ma ana haƙƙo da zai ni na fi cancantar umma kar ka zo cikin watan Ramadana kana yi wa wayansu muguwar cikin watan Ramadana ka roki alheri ya zama na in ka tashi in ka tuna ma wani ya ma wani abu ka tuna ka ya fi mishi Allah wani ya cuce ni amma na ya fi wani ya ci mini amma na ya fi ma wani ya mun amma na ya fi ma me yasa na ya fi don ina so Allah ka ya fi mini ya kamata haka sannan kuma a yawaita yawan kyaututtuka da sadakoki kar mutum ya daina abin da yake da shi Na kan da kake ga kamar kaɗan ne ya zama na a ciki din za ka rika taimako kai ma don an ce ku kare kanku daga wuta ko da tsakin dabino dabino dai da in ba za ka iya kyautar cikakken dabino ba tsaga tsagin ma ka raba ka miƙa wa wani kaga dai wannan ba zai gagare ka to ballantana mutum ba zai kasa samun yadda zai iya ba wani naira ɗari ko kwanon shinkafa biyu ko kuma kwalbar mai ko abin da ya shafi magi suga dawa masara gero kwano goma in ka ba wani tsalle zai yi yanzu wani bai da kwaya goma wanda zai ci gobe Allah ya tarke na ke shi yau da ya an ci ba wai kowa sai ya samu kamar ka dai samu akwai wa'anda kawa domin wannan kyauta sai Allah ne zai yi ashe ya gamsar da kowa to amma fa akwai wanda kai da kanka in ka kalle shi kafin ya cancanci taimako ko a taimaka wa ɗaya sai kaga Allah ya taimake ka duk abin da ka nema Allah kai ma sai ya ma wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni kada kuma ka zama mai jafani a cikin wata ba kai ko da yaushe aka kalle ka kai fa kai rikici ka zama mai hakuri mai afiya don ka nemi akan kai ma ka samu amma. domin yanda kake mu'amala da mutane haka Allah zai mu'amalance ka in kana faranta wa bayin Allah rai to Allah zai faranta maka in kana bakanta wa bayin Allah rai sai Allah ya bakanta maka don haka yan kasuwa a rika yin haƙuri da kalwar riba lokacin da ake saida wa bayan Allah musulmi a cikin wannan wata. Watakila suga yanzu ana yawan sayanta kar ka ga yawan cinikin da ake kuma ka ƙara farashi. Hmm, ragewa ya kamata ka In da buhun dubu ɗaya kake ci riba rage farashi kashi ɗari biyar. In da a fano kana cin naira ɗari to ka ci yobe wannan yoben ka ce Allah ya aje ma ita ka gani wannan da ka ci da wanda ka bayar din in ka je lahira wacce ce za ka tarda ta wannan ragowar da yi. annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah yana sa albarka yana son bawan da yake sauki sanda zai saida da kuma mai saukin kai sanda zai saida in kuma ka je kai sayan abu a kun bawan Allah karka matsa kai sai ka cuce shi karka matsa don akwai wanda in ya je sayan abu shi kuma dan keke da keke duk yanda kai da ya kai da su ka za ku kar a zama don haka a yi wa juna nasiha a cikin wannan wata don bai kowane lokaci amfana min babu aula Allah ya taimake mu Allah ubangiji ya ba mu nasara Allah ya sa mu cikin bayan sa yardattu Allah ya sa mu cikin bayan sa yardattu Allah kuma ya sa mu cikin wanda ake yarda da aikin su mu yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على محمد bayan Allah da suka nemi a sa su cikin addu'a don haka mu sa su cikin addu'a wayansu damuwa ke take damun su wayansu kuma bukatu ne suke da shi a wajen Allah don haka muna fatan Allah biya musu bukatun su na alkhairi Allah kuma ya faranye musu ya yaye musu damuwoyin da suke damun su akwai wasu bayan Allah kuma suka yi musamman ma nuna akwai idan an zo ko da yaushe suna roƙon a sa su cikin addu'a to ba lallai ne ka gane mutum ba ko da yaushe dai kawai musulmi idan ya zo addu'a ya ce Allah ya biya wa yan uwa musulmi shikenan yana musulmi ya shiga ciki sannan akwai bayin Allah da suke kokari wajen daga addinin nan namu na musulunci da dukiyoyinsu akwai wa'anda suke daga shi da ainihin shawarwarinsu akwai wanda suke tsaga shi da ainihin lokutansu mu sa su cikin addu'a kamar yadda suke taimakawa a addini Allah ya yi musamman wa'inda suke yawan ɗaukar wa'innan karatuttuka suna yatsa su a duniya mu rika sa su cikin addu'a musamman wannan matashi da Allah ya koye masa fasaha yake tura wannan abun a duniya ko ina ana iya ja a karanta mu cikin addu'a Allah taimaka masa da saukar rayuwa cikin abin da duk ya dosa Allah ubangiji ya ba ma masa mafita Allah ubangiji ya ba shi kuriya kai akwai matasa da suke hoppasa a ko'ina suna aiki tukuru ba don salari ba ba don wani abu don Allah Allah ubangiji taimaka musu su ma ya ba su rayuwa wacce take ingantatta tare da samun kuriya na gari Allah ubangiji ya sama musu mafita gaba wayanda su shawarwari suke taimaka mana da su muna fatan su ma Allah ya taimaka musu akwai kuma wayanda suke yunkuri da dukiyar su taimaka wa addini su taimaka wa bayin Allah masu addini wanda kuma dukka hakan din don addini ne ya sa su su ma mu samu cikin addu'a Allah ubangiji ya taimaka musu a cikin wannan taimako da suke yi su ma Allah ya taimaka musu Allah ya kara wa dukiyarsu ƙara wa rayuwarsu albarka ya sama musu mafita a duk lokacin da kunshi ya faso musu Allah ya sama musu mafita dan uwa musulmi gaba ɗaya kuma mu sa su cikin addu'a wayan suka kashe suna cikin matsala Allah ya sama musu mafita musamman mu ma Najeriya mu sa ta cikin addu'a duk lokacin da za mu yi addu'o'i da nufin Allah ubangiji ya kawo mana sauki a cikin wannan ƙasa tare da ɗaukaka wasu masu wasu addinai Allah muke roƙo ya amsa